amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a wani yammaci na asabar 28 ga watan juma'a al-Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1435 wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan uku miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna a tajiridu sarih li a hadithin sahih littafin zainuddin ahmad ibn abdullatif az-zabidi wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana shekarar 893 wannan kuma shine darasinmu na 151 kadan ba a manta ba muna nan hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa anna jaddatahu mulaikata da'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lit-ta'ami sana'athu lahu fa akala minhu thumma qala qumu fala usalli fala usalli lakum قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ya ce an na jaddatahu lalle kakarsa mulaikata mai suna mulaika da rasulallahi sallallahu alaihi wasallama litta'ami sana'atu lahu ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wa sallama gidanta saboda wani abincin da ta dafa masa fa'akala minhu annabi ya ci wannan abincin sun maƙala sannan ya ce ƙomo fala usalli lakum ku tashi lalle zan muku sallah qala anas anas yace fa qumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa sai na tashi na je ga wata tabarma mu wacce ta yi baki saboda daɗewa ana amfani da ita fanadahtuhu bima'in na yayyafa mata ruwa faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya wasafaftu wal yatima wara'ahu ni da wani maraya muka dasa sahu a bayansa wal ajuzu min wara'ina wata dattijuwa kuma a bayanmu fasalla lana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam raka'ataini annabi yayi mana sallah raka'a biyu sun sarafa sannan ya tafi wannan hadisi shine muka karanta a wancan zaman muka kuma yi magana akan jaddatahu kakarwa ake nufi saboda a cikin isnadin wani hadisi ubaidullah ibn umar al'umari shi ya ruwaito shi daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ishaq ibn abdullahi ibn abi talha abu talha miji yake ga ummu sulaim mahaifiyar anas saboda haka abdullahi ɗanta ne abdullahi ɗanta ne ishaq jikanta ne saboda haka shi kuma anas ɗanta ne saboda haka shi uh, ishaq ibn abdullahi ibn abi talha ya yi wannan ruwaya ne daga baffansa daga baffansa shine anas ibn malik ishaq ibn abdullahi da abdullahi da anas dukkaninsu 'ya'yan ummu sulaim ne saboda ka ishaq ya rawaici wannan hadisi daga ɗan uwan mahaifin shi anas ibn malik muka ce jaddatahu kakarsa a nan kakarwa kakar anas ko kuma kakar shi ishaq tunda ishaq dan abdullahi abdullahi kuma dan ummu sulaim ne kaga ummu sulaim kakarsa kenan to jaddatahu nan kakar shi wannan ake nufi ishaq ko kuma kakar anas ake nufi to wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa ana nufin kakar shi ishaq ba kakar anas ba kamar irin su ibnu abdulbar kamar haq al-ishbili al-qadi iyad da irin su nawawi amma wasu daga cikin malamai kuma sun tafi akan cewa kakarsa a nan ana nufin kakar anas ibnu sa'ad ibnu manda ibnu hassar da wasu daga cikin malamai suna ganin ana ana nufin kakar anas mahaifiyar ummu sulaim mahaifiyar ummu sulaim ibnu hajar ya fi karkata zuwa ga wannan ra'ayi hakanan ibnu rajab gabaninsa da wasu daga cikin malamai yana daga cikin abin da suke cewa ita ummu sulaim ba a santa da suna mulaika ba in ka ce ana rufin kakar ishaq wato ana nufin mahaifiyar abdullahi babansa ita ce ummu sulaim to ita ummu sulaim ai ba a santa da wannan sunan ba ba a santa da suna a mulaika ba wanda aka sani da suna mulaika mahaifiyarta mahaifiyarta ita ce mulaika bintu malik ibnu adi wadda ita ce mahaifiyar ummu sulaim ala'ayi halin za ta zama kakar anas kakar abdullahi ce kakar ishaq ce kakar anas kakar ishaq ce sai da shi ishaq kakarsa ce ta nesa tunda mahaifiyar abin nan mahaifiyar mahaifiyar babansa ce amma shi anas kakarsa ce ta kusa mahaifiyar mahaifiyarsa ce mun ce wannan ita magana ita ce tafi tafi karfi cewa a nan ana nufin kakar anas dan malik don haka yana babu labarin abinda ya faru da kakarsa ya ce kakarsa ta yi abinci ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya zo gidansu gidansu shine gidan umu sulaim saboda haka ya zo gidan umu sulaim a nan aka ci abincin a wannan hadisi karkashinsa akwai matsaloli daga cikin matsalolin da suke karkashin wannan hadisi akwai matsalar da ta sa imamul bukhari ya kawo hadisin ita ce sallah kan tabarma sallah akan tabarma kun san annabi sallallahu alaihi wa sallama masallacinsa babu babu shimfiɗa yana sallah ne a masallacin da babu shimfiɗa babu shimfiɗa shi sa ma idan aka yi ruwa sukan yi sujjada a cikin taɓo, idan kuma da zafin rana ana tsananin zafin rana sukan saka wani bangare wani gefe na ainihin mayafinsu su yi sujjada a kai wannan duk ya tabbata a ruwayoyi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na sunna na hadisai to shin ana yin sallah a kan tabarma ko ba a yi to wannan shine dalilin da yasa imam bukhari ya kulla wannan babin shine as-salatu alal hasir as-salatu alal hasir za mu gama hannu shahidi a ciki yana nan gashi nan a fili baro baro fa ila hasirin lana ka da min tsoli malu bisa anas ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku tashi in muku sallah anas ya ce sai na je ga wata tabarma wacce ta yi baki saboda dadewa ana amfani da ita na yayyafa mata ruwa na zo na shimfiɗa muka yi sahu kaga anan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah akan tabarma imam muslim ya fitar da hadisi a cikin littafinsa sahihi daga jabir ibn abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma shi kuma daga abu sa'idul khudri yake cewa abu sa'idul khudri yake cewa ya shiga gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fawajadahu yusalli ala hasirin yasjudu alaihi sai ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah akan tabarma kuma yana yin sujjada a kan tabarma hakanan imam muslim ya fitar da wani hadisi da yake nuna cewa tabarma ce ta kaba tabarma ce ta kaba da aka saƙa ta da kaba akwai hadisin anas da ya zo a ruwayan muslim da yake cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ahsanan nasi khuluqan فربما salatu wa huwa fi baitina. قال فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا قال وكان بساطهم من جريد النخل أنس ابن مالك يتي النبي صلى الله عليه وسلم يافقوا كان هالاي يتي وسلوكته صلى تكن riske shi yana gidanmu sai ya ce a kawo shimfiɗa fa ya amuru bil bisatin ladhi tahtahu sai ya ce a ɗauko wannan shimfiɗar da yake zaune shimfiɗar da aka yi masa fa a share ƙurar da take kai thumma yundah a yayyafa mata ruwa thumma ya ummu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sannan ma'aiki sallallahu alaihi ya ce sannan ma'aiki ya musulmanci anas ya ce wa naqumu khalfahu fa yusalli sai mu tsaya a bayansa yayi mana sallah sai anas ya ce wa kana bisatuhum min jaridin nakhl wato shi mai ruwaya kai sai ya ce wa kana bisatuhum shimfidar shimfidar su shimfida ce ta kaba abu dawud ya ruwaito hadisi daga katada daga anas shi ne wannan hadisin ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya zuru umma sulaim fatudrikuhu salatu ahyanan fayusalli ala bisatin laha wa huwa hasirun nan bil ma yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan kai ziyara gidan ummu sulaim sallah ta riske shi a wannan lokaci a wasu lokuta sai ya yi sallah a kan wata shimfiɗa tamu in ji anas ko wata shimfiɗa tata wato ta ummu sulaim mahaifiyarsa ya ce wannan shimfiɗar kuma tabar mace sai mu yayyafa mata ruwa hakanan akwai wata ruwaya ta anas wadda ita mare tana ƙara tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi sallah a kan shimfiɗa shimfiɗar kuma ta tabarma akwai hadisi a cikin sahihul bukhari hadisin anas ibn sirin shi kuma daga anas ibn malik yake cewa anna rajulan min al-amsari qala ya rasulallahi inni la astati'u salata ma'ak wa kana rajulan dakhman فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى منزله فبسط له حسيرا ونضح طرف الحسير فصلى عليه ركعتين انس ابن مالك يجي wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce ya rasulallahi ba na iya tafiya masallaci sallah tare da kai anas ya faɗi uzurin mutumin ya ce wa kana rajulan dakhman mutum ne mai teɓa kwarai da gaske saboda haka tafiya tana masa wahala in ya tashi kafin ya je inda zai je sai ya sha wahala kwarai da gaske saboda ƙiba sai ya ce wa manzo Allah ni ba zan iya ba na iya sallah tare da kai saboda haka sai ya dafa abinci ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wa sallama gidansa فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما sai ya wa annabi sallallahu alaihi ya dafa wa annabi abinci fada'ahu ila manzilihi ya kirawo annabi sallallahu alaihi zuwa gidansa fa basata lahu hasiran ya shimfiɗa masa tabarma wa radaha taraf al hasir ya yayyafa ruwa a gefen tabarma fa sallallahu alaihi raka'ataini annabi ya sallaci raka'a biyu kaga a nan a can sai da ya fara cin abinci saboda daman gayyatar ta abinci ce sai ya fara da abin da aka gayyace shi saboda shi a nan kuma sai ya fara sallar kafin ya ci abinci saboda gayyatar ta yi salla ne wato ba ta ta abincin ba abincin ya zo wato tare da gayyatar ne amma da gayyatar ta a yi masa salla ne to waɗannan hadisai duka suna nuna halaccin sallah akan ainihin tabarma sannan a cikin hadisin abu sa'id al-khudri wanda jabir ibn abdullahi ya ji daga wajensa wanda imam muslim ya fitar ya faɗa baro-baro cewa ya yi sujjada akan wannan tabarmar wato ba sallah yayi wato banda sujjada ba har sujjada ma akan tabarmar yayi yi sauraka da dama daga cikin malamai sun halarta halatta yin sallah akan tabarma da yin sujjada kai. a ruwayar Imam Ahmad shi wannan hadisin namu na Ummu Sulaim wannan hadisi na Anas a ruwayar Imam Ahmad ruwayar Abdul Aziz ibn Abdullahi ibn Abi Salama domin ruwayar da take gaban mu ruwayar Ubaidillah ibn Umar ce al-Umari ita ce daga Ishaq ibn Abi Talha to ruwayar imam ahmad daga abdulaziz ibn abdullahi ibn abi salama daga ishaq a ciki ya ce wani zahahu bi shay'in min alma'i fasajada alaihi ya yayyafa masa ruwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla yayi sujjada akai da haka malamai da dama suka ce ya halatta ayi yi sallah akan shimfiɗa tabarma ko waninta kuma a yi sujjada akai kuma wannan ba makaruhi bane wannan ba makaruhi ba ne saboda akwai ra'ayin da yake ganin makaruhi ne yin sujjada akan abin da ba ƙasa ba kuma ba abin da ya fito ya tsoro daga ƙasa ba abin da ba ƙasa ba wanda kuma ba daga ƙasa ya tsoro ba cewa kamar imam malik yana da wannan ra'ayin cewa makaruhi ne yin sujjada a kansa wani hadisi yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah akan tabarma kuma ya yi sujjada akan tabarma kuma dukkan wani abin da ya toho daga ƙasa matukar dai mai tsarki ne ba najasa ne ana yin sujjada a kansa daga cikin irin sahabban da aka ruwaito cewa suna yin sallah akan tabarma akwai abdullahi dan umar akwai zaid ibn Sabit, akwai jabir ibn abdullah da abu zar imam ah, ibrahim an-nakhai yana cewa kanu yusalluna ala al walburi, buri sun kasance suna yin sujada akan al tabarma da kuma shimfida alburi albisat ne nau'in nau'in ne wata shimfida ce wacce sukan yi sujjada akanta in tabi'i ya ce sun kasance suna yi to yana nufin malamansa daga cikin sahabbai in tabi'i ya ce sun kasance suna abu kaza to ba yana nufin yan uwansa ko abokansa tabi'ai ba yana nufin sahabbai Hakanan nan al-mujahid almajirin abdullahi dan abbas ya ce la sa bis salati alal ardi wa ma ambatat babu laifi mutum ya yi sallah akan ƙasa da duk abin da ta fitar da shi abin da ya fito daga ƙasa mazhabar imamu malik yana cewa la ba'sa an yasjuda 'ala al-khumrati wal hasiri wa ma tun al-ard ba laifi mutun yayi sallah akan shimfida akan shimfida da ainihin al-hasir tabarma da duk abin da ya toho daga ƙasa sai ya ce wa yada'u kaffaihi alaiha ya dora tafukan sama akai wasu jode alal ardi afdalu indahu amma ya yi sujjada a ƙasa wannan shine ya fi falala a gurin imamu uh, ahmad ba uh, afuwar imamu malik shi yana ganin ka iya sallah akai amma sujjada ka yi a ƙasa da shi da wasu daga cikin malamai suna ga wannan ya fi falala ibnu abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu baya sallah akan wani abu illa alal ardi musan da zai yi sallah sai dai a ƙasa to amma wannan hadisin ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada ne akan shimfidar ruwayar muslim daga abu sa'id al-khudri ta tabbatar da haka ruwayar Imam ahmad wata biyo ta hanyar Abdulaziz ibn Abdullahi ibn abi salama ita ma ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada a kan shimfidar saboda haka kaga babu batun cewa yin sujjada a ƙasa ɗin shi ya fi daraja shi ya fi falala wannan ra'ayi ne da wasu malamai amma ruwayoyin da muka karanta sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi har sujjada ba wai kawai gan jikinsa ne kawai ya bari a jikin to hannayensa da kafafuwansa ne kawai ya bari akan tabarmar ba a har sujjada ma ya yi yayi akai jada alaihi hadisin abu sa'id al-khudri yace ya shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana yana sallah akan tabarma wa yasjudu alaihi yana sujjada akan sa akwai wata ruwaya da aka ruwaito daga abubakar siddiq cewa ya ga wasu mutane suna sallah akan shimfiɗa ya ce afdu ilal ard ya ce ku sauka ƙasa wannan bata inganta ba abdullahi dan umar an ruwaito cewa yakan yi sallah akan shimfiɗa amma yakan yi sujjada a ƙasa hakanan ali ibn al-husayn zain al-abidin shi ma an ruwaito daga gare shi hakanan imamun nakhai ibrahim ibn yazid an-nakhai shi ma yana cewa ana iya yin sujjada akan shimfiɗa sai ya ce al'ardu a habbu ilayya amma ni a yi a ƙasan na fi son haka shi ya shi da sanda zai yi sallah a ƙasa yake sujjada har almajirin imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito daga ishaq ibn rahuya abokin imamu ahmad yana cewa mazatis sunna sunna ta riga ta gabata minan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu salla ala al-khumrati wal bisat yayi salla akan tabarma yayi salla akan shimfida wa ala thawb al-ha'il bainahu wa bain al-ard yayi salla akan wato yalle ko riga wanda take ta shiga tsakaninsa da ƙasa wato take shimfida a ƙasa yayi sujjada akan ta wa qala wa in sajada ar-rajulu alal al-ard fa huwa ahabbu ilayya yace in mutun yayi sujada ga ƙasa to na fi son haka wa in afda bi jabhatihi wa yadayhi ila al-ard fa huwa ahabbu ilayya in har ya haɗa da hannayensa da goshinsa duka to wannan shi na fi so galibi sallar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa akasarinta alal ardi yake yi kamar masallacinsa ba ƙasa وأنه لما وقف المسجد وكان على على على عريش فسل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وانصرف وأثر الماء والطين على جبهته وأنفه لوكتشن دا أكل ruwan sama rufin da aka yi masa ya yayi aka yi ruwan sama annabi sallallahu alaihi ya fito da asuba yayi sallah shi da sahabbansa ya rika sujjada a cikin ruwa da tabo ya fito da alamar ruwa da tabo a fuskarsa da hancinsa a goshinsa da hancinsa akwai wata ruwaya da bata inganta ba daga aisha radiyallahu ta'ala anha cewa abin nan Shurai ya tambaye ta ya ce ya umar mu'minin ya uwar muminai inna nasan yusalluna ala hadhihi alhusn mutane suna sallah akan tabarmi ولم أسمع ولم أسمع الله يذكرها في القرآن إلا في مكان واحد أما بنجي الله تعالى يا مغنر تابرما القرآن بس أو نبري قدادا إن الله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها inda Allah ta ce wa kana للكافرين وجعلنا جهنم للكافرين حسيرة وجعلنا جهنم للكافرين حسيرة من سنج جهنم تزما حسيرا شمفدا تابر ماغا كافرين wato eh a gurin bayanin azabar kafirai ne Allah ya faɗi tabarma wasu kuma mutane suna sallah akan tabarma wai sai ta ce eh sai ya tambaye ta ce afa kana nabi yusalli ala alhasir annabi yakan yi sallah akan tabarma sai ta ce lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala alhasir annabi baya sallah akan tabarma to wannan bai inganta ba a cikin sanadinsa akwai wani da ake kira yazid ibn al-miqdam wanda malamai sun raunana shi shi yasa wannan hadisin bai inganta ba nasiruddin al-albani ya kawo shi a cikin aslu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya raunana shi saboda haka wannan bai inganta ba akwai wata ruwaya a cikin imamu ahmad ita ma daga aisha ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama kana yusalli ala khumra ya kasance yana sallah akan shimfiɗa faƙala sai ya ce wata rana ya aishatu irfa'i irfa'i anna hasiraki ya aisha janye mana wannan tabarmar taki faqad khashitu an yakuna yaftina nas ina jin tsoron kai ya fitini mutane kar tabarmar nan ta fitini mutane to wannan ma zahirin isnadin sa inganci shi yasa wasu ma basu yi la'akari da illar da take cikin hadisin ba sai suka inganta shi amma kamar yadda ibn rajab yake cewa wannan haza hadithun gharibun jiddan hadisi ne wanda yake da rauni ah, akwai ikhtilaf a cikinsa sosai ikhtilaf ala yunus yunus ibnu yazid al-aili shi ya rawaito hadisin daga zuhuri shi kuma daga anas ibnu malik to amma almajiran yunus ibnu yazid al-aili sun sassaba wajen ruwayar wannan hadisin wani lokaci su ruwaito shi an yunus an zuhuri an anas wani lokaci an yunus an zuhuri mursalan ba tare da ambatan anas ba wani lokaci su su ruwaito shi da wani lafazi an yunus kamar mufaddal ibnu fadala ya ruwaito shi an yunus an anis zuhuri an anas an annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala al-khumrati yasjudu alaiha annabi yana sallah akan shimfiɗa yana yin sujjada akan ta saboda haka hadisin yana da rauni ibnu rajab ya raunana shi don haka abin da ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallama yawancin sallolinsa ya yi shi ne a ƙasa saboda masallacinsa babu ma shimfiɗa amma ya yi sallah akan shimfiɗa ya yi sallah akan tabarma kuma ya yi sujjada a kai wannan shine dalilin da sa imam bukhari ya kawo wannan saboda sabanin da aka samu daga wasu malamai waɗanda suke fifita yin sujjada a ƙasa sama da yin sujjada kan tabarma wataƙila wannan sun yi la'akari da cewa mafi yawan sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su ne a ƙasa shi yasa wataƙila suka fifita wannan to amma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda har ya yi akan tabarma wannan ya nuna halaccin yin haka kuma abinda zai hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallarsa ko da yaushe akan tabarma saboda masallacinsa saboda a wancan lokacin akwai akwai talauci ba ba a da wadatar da za a wadata masallaci da tabarma kuma a zo a ce an ware annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai an sa masa tabarma sauran mutane kuma kowa ya kasa annabi zai karbi wannan ba ba zai amince da wannan ba saboda haka yadda kowa ya yi sallah shi ma a ya yi sallah a haka ba tare da bambance shi ba idan ku kula hatta anas ku duba tabarbar gidansu yadda ya ce ƙadisuwar da min tuli ma lubisa saboda dadewa ana ta dumulmularsa har ya yi baƙi. to yanzu nan ka ce ka tabarma <laughs> tabarma zai kawo shi ma ba da ita a gida shi'a masu limamai goma sha biyu suna ganin halaccin yin sujjada a ƙasa ko abin da ƙasa ta fito da shi amma banda abin da ake ci banda abin da ake sawa wato da abin da zai iya zama sutura ne ko abinci ne to bai halatta ba a shi'anci ba a musulunci ba a shi'anci bai halatta ba a yi sujjada a kansa domin suna cewa ai shi abin da ake ci mutane suna bautawa abin da suke ci da abin da suke sawa abin da suke ci da abin da suke tawa su 'yan duniya suke bautawa don haka bai kamata ka yi sujada a kan abin da 'yan duniya suke bauta masa wannan ita ce hujjar suna fifita yin sujada a kan turbatul husainiya cewa kasar karbala inda aka kashe sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib suna cewa yin sujjada akan ta yafi komai falala suna cewa yafi komai falala suna cewa kada a yi sujjada sai a ƙasa kada a yi sujjada akan auduga abinda da yake auduga ne ko abinda yake kattani ne kada a yi sujjada a kansa kada a yi sujjada akan abinda ake yake ake ci wato ko kuma ake sutura da shi kada a yi sujada akan wannan bai halatta ba a mazhabar su ta shi'a amma a cikin wasu littafansu kamar al-istifsar na tusi sun ruwaito daga limamin su na goma aliyu hadi cewa an tambaye shi game da shin ya halatta a yi sujjada akan alkittan alkitan qutun kattani da auduga ya halatta a yi sujjada akan su min ghairi taqiyatin ba kuma tare da taƙiya ba sai ya ce ja'iz ya halatta wani ya rubuta masa ya tambaye shi ya ce ba larura fa ba ta kiya na iya sujada a kan kattani da abin da yake auduga ne ya kara rubuta masa cewa jaza ya halatta yana na a cikin littafin alisifsar na tusi to saga ashe akwai tufka da warwara kenan akwai wasu ruwayoyin suka hana wasu ruwayoyin kuma suka ce a yi kuma duk limaman su ne wancan ana jingina al-imam sadiq wannan kuma ana jingina wa al-imam ali al-hadi to shi yasa wasu da suka kidibe cewa ga wannan ga wannan kuma duk limamai ne kuma duk masumai ne wani ya ce bai halatta ba wani ya ce ya halatta kaga dole dai in ka ce wannan ne daidai to wancan ka ce yayi kuskure ka rushe masa kuma aqidar isma wanda aka ce baya kuskure baya mantuwa kuma yanzu in ka ce wannan ne daidai ba wannan ba to wancan kuma ka rusa shi to shi ne sai wasu suka ce a ana nufin da taƙiya a wajen taƙiya ko larura tare da cewa lafazin yadda ya ce min gairi taƙiyacin ba wata taƙiya zan iya sujjada ya ce ja'iz ya halatta to wanda yake nuna maka ba limaman ne suka faɗa ba waɗannan da aka jingina musu ba su faɗa ba mai miftahul karama shi ya ce ya halatta ka yi sujjada a kan alkama da sha'iri ta ya halatta kaga nan ma ya rusa waccan magana cewa ka kai sujjada a kan abin da yake abinci ne domin in kai haka ka kwaikwayi ka yi sujjada a kan abin da 'yan duniya suke bauta masa suna fifita kasar turba husainiya cewa inda aka kashe sayyidina hussein a karbala ta fi ko'ina daraja babu wani abin da ya kai ta daraja a duniya hatta ka'aba dan suna cewa da ka je hajji ka'aba to gara ka je karbala sun ce wannan ma ita ce hajjinsu sai a tashi kansa annabi musa da allah zai yi magana da shi cewa mu haɗu a karbala kaji a zamanin annabi musa ma akwai karbala <laughs> karbala din nan fa ba ta bayyana ba sai lokacin husaini amma kaji har a zamanin adabu musa allah ya ce masa mu haɗa a can <laughs> so suna fifita ta a kan ka'aba suna ga wato akwai falala babba a wajen yin sujada wato a wannan ƙasa akwai wani daga cikin malaman su ana kiran shi muhammadul hussein ali kashiful qita ya rubuta littafi al-ard wa turbatul husainiyya wanda a ciki yayi ta kawo maganganu wanda suke nuna cewa wato wannan kasar tana da daraja matuƙa da gaske da yi a ciki yake cewa sujada akan ita wannan kasar sujada akan ta yana haskaka ko sujjadar tana haskaka kasai bakwai in kai sujjada a kanta yulawwiru al-ardh saba wato al-aradina saba kasashe bakwai sannan yace wanda yake da cazbi da aka kulla na kasar abin nan aka yi tasbaha da kasar to fa innahu yakunu musabbihan wa illam yusabbih in dai ka rike carbin da aka kulla shi da kasar karbala to ko baka yi tasbihi ba kai mai tasbihi ubangiji a cikin ni'imominsa da yake gaya mana cikin suratul nahl wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا wa mata'an ila hin ubangiji ta'ala ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana ubangiji ya sanya muku wurin nutsuwa da samun kwanciyar hankali a gidajenku wanda ya fita ya gama fafatuka ba inda zai zo ya samu hutu ya samu nutsuwa sai ya dawo gidansa Waje lakum min juludil an'ami buyutan Allah ce muka sanya muku gidan daje gidan daji min juludil an'am wanda za ku yi su daga wato fatin dabbobi na abin nan dabbobi fastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum kuna jin dadin daukan su saukin daukan su in za ku yi tafiya ko in kun zo kun samu masauki wato za ku yi tanti da waɗannan in za ku tashi ku tashi da kayanku in za ku tafi ku tafi da kayanku wa min aswafi Allah ce daga sufi wato gashin dabbobi wa aubariha da gashin raƙuma wa ash'ariha da gashin kananan dabbobi za ku yi asasan kayan daki kayan shimfida wa mata'an ilahin kuma ku ji dadi da wannan har zuwa wani lokaci wato har zuwa ƙarshen ku a duniya ubangiji ta'ala ya sanya gashin dabbobi din nan abinda za mu yi shimfiɗa ne a kansa mu kwanta a gidan dajinmu to kaga Allah ta'ala ya nuna cewa wannan ni'ima ce da yawa bawa wacce zai yi amfani da waɗannan abubuwa ya shimfiɗa su a gidansa ya rika kwantawa a ciki ya rika kwantawa a kai babu abinda ya nuna cewa ubangiji ta'ala ya togaje yin sallah a kansu ko sujjada a kansu don haka babu wani abinda zai togace wannan ya ce ba a sujada akan irin waɗannan sai idan akwai wani dalili wanda yake nuna karhancin yin haka ko haramcin yin haka wanda kuma babu saboda haka ya halatta mutum ya yi sallah akan shimfiɗa kowace iri ce matukar dai wannan shimfiɗar mai tsarki ce abinda ba a yadda mutum ya shimfiɗa bai zauna a sa wannan kuma hadisi ya zo ɓaro-ɓaro ne alharir hadisi wanda ya zo ɓaro-ɓaro mun karanta shi hadisin jabir a baya ya hana a shimfiɗa to wannan shi yasa imamu bukhari ya kawo wannan domin watakila wani ya ce to menene sai an yi bayani ma akan sallah akan tabarma har ma akwai wani ja eh akwai waɗanda suke suke musun wannan wato abin mamaki ga addinin shi'a karbala din nan ya kamata ma ko sunanta kakkaso in dai har kana son imamul hussein sunanta ma kai baka sha'awa gurin da za a yanka a kashe masoyinka bai kamata ka ji kana son gurin inda da hankali ba wai ka girmama gurin ba sun ce lokacin da hussein suka zo gurin ya tambaya mai sunan nan gurin aka ce da shi karbala ya ce karbun bala kenan ya ce bacin rai da bala'i kenan haka ya suka ce ya fassara ya mayar da sunan gurin karbon wa bala to kuma karbun wa bala ya zama akan zaka rika sujjada fi sabilillah fi sabilillah har ma ka ga cewa a masallatan su ana da ana ajiyewa in ma ka zo ba da ita to ga ta nan wani ya tara fi sabilillah sai ka dauka kai sujjada akai in ka gama ka ajiye za ka ga cewa manzo abin nan inda zaka je masallacin madina mabiya shi a madina za ka ga cewa in sun zo masallacin suna zuwa da wata karamar tabarma ba sa sujjada kan shimfidar ne, sai dai su yi sujjada akan wata tabarmarsa da ya taho da ita ya sa ta tun daga gida kan ta zai sujjada amma ba zai sujjada abin da sauran musulmi suke sujjada kan sama to inda da hankali kamata ya a ce wannan guri ba guri ba ne da za ku yi farin ciki da shi guri ne da kowace kuka tuna shi za ku bacin rai da abin nan amma ba ku rika yawo da ƙasa ba har ma ku ba ta ko ku dara ta ku dora ta akan ka'aba ka'aba da Allah ta'ala ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina Allah ta'ala ya yabi wannan gurin alqur'ani ce shine farkon ɗakin da Allah ta'ala ya aje wa mutane domin bauta inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi makka wannan da yake makka mubarak mubarakan mai albarka ne guri ne mai albarka wa hudan lil alim kuma shiriya ne ga mutanen duniya duka ba ce banda mutanen Karbala ba duk wanda yake nan gurin shine shiriyarsa nan gurin shine shine guri mai albarka wa hudan lil alam fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim cikin sa akwai ayoyi bayyanannu akwai maqam gurin tsayuwar annabi ibrahim alaihi salam Allah ce man dakhalahu kana amina kun ga abin da yasa ya zama ya zama mai albarka wanda ya shiga to ya samu aman ka a taba shi amma karbala karbul wa bala ya za ka hada ta da gurin da Allah ce wa man dakhalahu kana amina to amma abun. bacewar basira ce da toshewar hankali wanda Allah ta'ala ya batar wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wanda Allah ya so fitina sa ba yadda zaka iya da shi sai dai kai ta masa addu'a Allah ta'ala ya dawo da shi hanya wanda ita ce mas'ala ta farko mas'ala ta biyu a wannan hadisi zamu ga an gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama cin abinci ba kuma abincin walima ba wannan ya nuna ana amsa gayyatar cin abinci ko da ba ta walima ba ce annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tawali'unsa yakan amsa gayyatar wanda ya gayyace shi cin abinci ko da kuwa ba ta walima ba ce wannan hadisi da muka karanta yana tabbatar da haka wata dattijuwa ce ta gayyace shi ta yi masa abinci kuma ya ji akwai hadisi a cikin bukhari da muslim hadisin abu mas'udul badri radiyallahu ta'ala anhu ya ce wani mutum ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama cin abinci sana'a lahu khamisa khamsatin su biyar annabi shi da wasu mutane guda hudu su biyar fata bi'ahum rajulun wani mutum da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mutane biyar tare da shi Ah, da mutane hudu tare da shi cikon na biyar sai ya bi annabi da wannan tawaga tashi falamma balaga albab da aka je kofar gida sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa shi wanda yayi gayyatar inna hadha tabi'ana ga wannan ya biyo mu fa in shi'ta an ta'zana lahu wa in shi'ta raja'a in kaga dama kai masa izini ya shigo in kuma kace ya tafi zai tafi ke yi suna a irin wanda in ba gayyace ka ji in kuma an gayyace ka ka gayyato wani to ka gayawa wanda ya gayyace ka cewa to za mu zo da wasu ko zan zo da wani baka san tayo shi kai kadai yake so tayo ku biyu yake so tayo ku uku yake so imam malik ya fitar da hadisi a cikin muwaddansa daga anas ibn malik yace inna khayyatan wani tela ya gayyace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama li ta'amin sana'ahu wannan falala ce ga teloli wato kaga dan uwansu tela a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya wa annabi abinci ya gayyace shi annabi ya je Anas ya ce faza fazahabtu a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ai kaga za su ga cewa ai dan kungiyar su ne abinda ya shafi tela ya shafi duk wani tela ba ana irin wannan ta'assubancin ba wani abu da haka yanzu da ce aka yi wani dan afirka daɗi za ka ji sai ka ce aka ce wani dan najeriya eh to za ka ji kai ma abun ya taɓo ka ta wani ɓangare kai ma ka shigo ciki ta wani ɓangare to haka ce wani tela ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abinci ya gayyaci annabi saura ka tela daɗi zai ji anas ya ce sai na bi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan abinci telan nan ya kawo masa gurasa ta sha'ir da kuma taushi marakan min dubba aka ce miya ta kabewa kaga taushi kenan anas ya ce fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tatabba'u dubba min haulil ƙasa sai naga annabi yana bin wannan abin nan kabewar yana tsintata a gefen kwano anas ya ce falam azal uhibbu dubba a ba'da zalikal yau tun daga ranar ban gushe ba ina son ina son kabewa kaga waɗanda suke son annabi sallallahu alaihi wasallam hakan wani hadisi namu yake cewa wannan mata ta yi abinci li ta'amin sana'athu ta gayyace shi ya je ya ci wani abinci wanda yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne dan wannan ba wai ya zo dan ya yi sallah a gidan ba kamar yadda ya faru a kissar itban ibn malik kaga itban ibn malik shi ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama ne dan ya yi masa sallah a gidansa saboda haka da ya zo sai ya fara da sallah sannan ya ci abinci anan kuma sai ya fara da abinci kafin sallah ko ina ya fara da asalin abin da aka gayyace shi saboda shi a nan za mu ga anas yana cewa na tashi zuwa ga wata tabarma da ta daɗe kuma na ɗauko ta na yayyafa ruwa a ishaq ibn ismail ibn ishaq al-maliki ɗaya daga cikin malaman malikiya yake cewa wannan yayyafa ruwan ya yi shi ne saboda tabarmar ta yi ƙabe-ƙabe ta abin nan ta yi kaushi ya yi yafa mata ne don ta saki ta yi laushi ba wai don tana da najasa ba ba wai don tana da najasa ba ya mata ruwa sau ta kaba ce ta daɗe ana amfani da ta da aka kaɓe ta sai ya yafa ruwa don ta yi laushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin sujada a kanta amma wasu daga cikin malaman malikiya suna ganin cewa duk abin da ake shakkar akwai najasa a jikinsa ko babu najasa to a yayyafa masa ruwa Da haka sai suka ɗauki wannan hadisin cewa an yi yayyafan ne saboda shakkar najasa nadhu akan yi amfani da kalmar nadhu akan yayyafawa takan zo kuma da ma'anar wankewa amma anan yayyafawar ake nufi ba wankewa ba albaji almaliki a cikin littafinsa almuntaka sharhin muwadda yake cewa wa zahiru annahu inna ma na zaha lima khifa an najasa ya ce zahirin hadisi yana nuna anas ya yayyafa ruwan nan saboda gudun ko najasa ta taba wannan tabarmar li'annahum kanu hu domin a nan suke kan wannan tabarma suke zama wa ma'ahum sabiyun fatim tare da su akwai yaron da aka yaye shi yaro karami ana ce da shi Abu Umair wanda annabi ke cewa ya Abu Umair ma fa'alan nugair hadisi ya zo a cikin Adabul Mufrad na Imam Bukhari hadisin Abu Tayyah akwai shi a cikin Sahih Bukhari ba Adabul Mufrad ba a cikin Sahih Bukhari Kitabul Adab daga anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ahsanan nasi khuluqan ya fi kowa kyan hali sai ya ce wa kana li akhun ina da wani dan uwa ina da wani kani yuqalu lahu abu umair qala ahsibuhu fatiman ina tsammanin an yaye shi a lokacin da abu umair da abdullahi ‘ya'yan ummu sulaim ne da ta haifa da abu talha ba mahaifin anas ba mahaifin anas sunan shi malik ibn nadar wanda shi ya rasu tun kafin ma musulinta, daga baya ta auri abu talha mun yi maganar aurenta da abu talha wanda ta ce musuluncinsa shine sadakinta to sun haifi 'ya'ya biyu daga ciki akwai abdullahi akwai abu umair to shi wannan abu umair shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa abu umair ma fa'alan nugair wani tsuntsunsa da yake wasa da shi yake cewa ya labarin nugair annabi yake tsokanarsa to anas ya ce wala rubbama hadaratis salatu wa huwa fi baitina wani lokaci sallah takan zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidanmu fa ya'muru bil bisat alladhi tahtahu sai yace a janyo wannan shimfidar da yake zaune fa yuknas a kakkabe ta wa yundah a yayyafa mata ruwa sannan ya tsaya sannan kuma mu tsaya a bayansa to kaga wannan sai yake nuna cewa yadda shi abin nan wasu daga cikin malaman malikiya suka ce an yayyafa ruwa ne saboda yaron karami a nan yake da malliyarsa akwai yake damdalarsa to kaga akwai yiwuwar ya fi tsari akwai yiwuwa ya wani abu na jannajarsa haka suka fassara abu wasu kuma sun ce a'a ya yayyafa ruwa ne ba wai batun maganar najasa ne. sannan kamar yadda muka ce da ya ce kadis wadda min tuli malu bisa saboda dadewa ana zama a kansa ana amfani da shi har ma ya yi baki wanda yana nuna maka cewa suna da ƙarancin tabarmin a wannan lokacin domin ba ta yi wa su yi baƙo mai alfarma mai daraja mai martaba kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su kasa kawo masa mafificin shimfiɗar da suke da ita inda a ce suna da shimfiɗar da tafi wannan to da ita za su kawo masa ba za su ɗauko shimfiɗar da ta yi baƙiƙirin ba har a tafi ana yayyafa mata ruwa wanda ya nuna suna da ƙarancin abin da suke zama a kai ko suke kwanciya a kai to kaga in akwai irin wannan ta ina za a iya samun abin da za a shimfiɗe masallaci gaba ɗaya sannan a cikin hadisin za mu ga ya nuna mana inda ya kamata liman ya tsaya idan su su biyu suke sallah idan su su biyu suke sallah abin nan ka idan su uku suke sallah biyu za su zama sahu shi kuma liman yana gaba wannan ita ce sunnar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a kanta duk da cewa abdullahi dan mas'ud an ruwaito kan cewa shi yana ganin idan liman da mamu guda biyu ne za su yi sallah to liman yana tsakiyarsu wato za su jeru su uku liman a tsakiya wannan shine fahimtar abdullahi dan mas'ud kuma har yabar duniya akan teke shi a tunaninsa kun san hatta wajen sujjada hatta wajen ruku'u abdullahi dan mas'ud yana at-tadbiq wato zai haɗe hannayensa haka sai ya sa su tsakankanin gwiwoyinsa haka yake ruku. wanda shi ya dage akan cewa shi haka ya fahimta amma sauran sahabbai kakaf sun saba masa anan to shi yana ganin cewa idan mutum biyu ne tare da liman za su zai tsaya a tsakiyarsu wannan kuma shine ra'ayin mutanen kufa shine ra'ayin abu hanifa da mutanen kufa amma abinda jumhur suke gani cewa mamu za su tsaya a bayansa shi yasa a nan anas karara ya ce fasafaftu wal khalfahu sai sai eh, ni da wannan yaron maraya sai muka tsaya a bayansa ni da wani yaro maraya sai muka tsaya a bayansa ya ce wal ajuzu khalfana kaga bai sa su a tsakiya ba sai suka tsaya a bayansa kuma wanda ya nuna kenan yaro yana zama sahu ana sahu da yaro idan ya zama mumayyiz ne mai tantance abubuwa ne ba wanda zai tsaya a sallah kuma ya ruga ya shiga wasanninsa ba wanda in ya tsaya ya san sallah ake yi kuma har za a fara sallah a kare ba tare da ya yi wasanni ba ko ya gudu to shi ma zai iya zama sahu kaga wannan yaron da anas suka tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan zai iya zama sahu kuma wanda ya nuna cewa yara ana wato barin su su zo masallaci ko gurin da ake sallah duk da dai malamai suna magana akan tsayuwarsu a sahun gaba wasu daga cikin magabata suna ganin cewa yaran da suke kanana ne kada a bar su dab da liman saboda liman yana bukatar waɗanda idan ya tsaya a karatu za su ta da shi ko kuma ya bukaci al-istikhlaf ya bukaci ya wakilta wani sanda alwalarsa ta warware to idan ya kasance yara ne tsugul-tsugul a bayansa wanda ba su san mai sallah ba alwalarsa ta warware ya ca kuma wani yaro kaga ai sai dai kowa ya gama sallarsa kuma ah, to aka ma muku wani yaro bai zama sa abin da yake yi ba kaga kowa sai ya balle ya shige karasa sallarsa shi kadai to sai yasa ake son wasu daga cikin malamai suke son sahu na gaba a bar aulul ahlami wan nuha a bar masu hankali ko masu ilimi su kasance a gaba ta yadda ko da liman ya bukaci a yi masa fatihi a yi masa abin da istiftahi lokacin da ya bukaci gyaran karatu akwai wanda za su yi masa abdullahi dan mas'ud shi koma babban mutum ne in ya kula cewa wani langa-langa ne haka sai ya fito da shi sai ya shige gaba shi yana ga shi zai yi amfani a nan amma shi wannan haka abin nan yanzu in kai haka za a yi rigima da kai kai hakuri to wannan shine abin da wannan hadisi ya kunsa na fiqhu sai hadisi na gaba shi ma hadisin Anas ne Ibn Malik wanda insha Allah sai a karatu na gaba na sati mai zuwa banda mai zuwa sati mai zuwa amma banda mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh